Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalar sai tashar Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka sauta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC tare da safinar sada dangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji an samu asarar rayuka da dukiya biyo bayan wani rikici da ya barke a garin Kune da ke yankin Lau a jihar Taraba. kamar yadda aka saba duk ranar juma'a za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyar Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce tana hangen matsaloli manya-manya a gaba a ƙoƙarinta na kawar da barkewar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. yankin arewacin kivu inda aka samu barkewar cutar suna fama da rigingimun kabilanci da siyasa tun kimanin shekaru ashirin da suka wuce babban jami'in masu kawo daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya peter salama ya ce aikin da suke kokarin yi a arewacin kivu zai zama mai wahala da hadari akan sauran ayyukan da suka yi a baya salama shine a gaba-gaba wajen kokarin dakile barkewar cutar a watan afrilun shekarar nan a jamhuriyar demokradiyyar congo on the scale of degree of difficulty, uh, trying to extinguish an outbreak of a deadly high threat pathogen in a war zone. A misalin wahalar kashe annoba a wajen da ke da barazanar yaƙi, wannan yana ɗaya daga cikin ayyukanmu masu wahala. hukumar lafiya ta duniya ta ba da rahoton waɗanda ake zaton sun kamu da cutar guda shida a ciki da gewayen mangina wani gari mai kimanin mutane dubu sittin a arewacin kivu kusan mutum ishirin suka mutu salama ya kara da cewa duk da haka waɗanda suka mutum ba za a tabbatar cewa ta dalilin ebola ba ne Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce yana shirin sa hannu akan raba ikon dindindin da 'yan tawaye da kungiyoyin 'yan adawa don kokarin kawo ƙarshen yakin basasar kasar da ya ɗauki shekaru biyar. tun farko ministan harkokin wajen sudan muhammad aldirdiri ya isa juba don tattaunawa kan abin da ya kira al'amura masu muhimmanci da shugaba kir da ministan harkokin wajen sudan ta kudu Neil deng nial aldirdiri babban mai shiga tsakani a sulhuntawar ya gaya wani shirin amurka wani shirin murya amurka mai suna south sudan in focus cewar yana tsammanin duka jam'iyyun za su sa hannu a yarjejeniyar da ake yi a babban birnin khartoum a ranar lahadi yawancin kungiyoyin masu fada a ji a sudan ta kudu sun saka hannu akan shirin raba iko a ƙarshen watan da ya wuce wanda zai ƙara mai da ɗan tawaye rick machar a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na farko amma wasu ƙungiyoyin 'yan adawa ba su yarda da wannan yarjejeniyar ba Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sa'o'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba a ɗakin watsa labaran fadar white house da nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben amurka mai zuwa shugaban amurka donald trump ya fito a wani gangami inda ya nuna alamar gaza ko kushewa shugaban rasha vladimir putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka Ina jutuwa sosai da Putin in ji Trump a wajen gangamin. Trump ya sake zargin gidajen watsa labarai da rubuta labaran karya inda ya kira rahotannin shishigin Rasha a zaben Amurka akan karya ne. Wannan jawabi da shugaban ya yi a wajen gangamin ya saba jawabin da manyan jami'an tsaron suka yi da farko. Wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin 'yan ɗariƙar shi'a a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a inda suka kashe masallata 25 da jikkata fiye da 70. Masu harin sun shiga masallacin a Gadas babban birnin yankin gabashin Faktiya inda suka yi wa masu ibadar ruwan harsashi kafin su harba kansu, kamar yadda shugaban 'yan sandan yankin Raz Muhammad Mandoze ya gaya wa murya Amurka. daraktan hukumar lafiyar yankin walayat kan ahmad zai ya gaya murya amurka cewa an kai waɗanda suka jikkata asibitocin garin guda biyu har yanzu dai babu wanda ya babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a garin na faktiya wanda ya hada iyaka da pakistan. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya rayuka da dama sun salwanta baya ga dukiya biyu bayan wani sabon rikici da ya barke a garin ne da ke yankin lau inda aka sha fama da tashashen hankula a 'yan watannin nan ibrahim abdulaziz Gareka. rahotanni na cewa rikicin ya samo asali ne lokacin da wasu 'yan dodo mabiya addinin gargajiya suka shiga wani masallaci da dodon da suke warkiya inda ko aka shiga sare-sare kuma kamar yadda waɗanda masu ka tsira da rayukan suke cewa an samu asar rayuka da kuma dukiya a wannan rikici da aka faro tun jiya alhamis har zuwa yau juma'a. ina wani wasu na maganan dodo dodo bai taba bin hanyar mota ba kawai sun zo daga primary school na kuni na har mutane sun fita masallaci da bangare da eh. mutane a masallaci su wai dodo ne wai maganan dodo dodo kuma bai taba bin wuri ba kuma ba hanyar dodo ba ne. wani hali nan kuni ne yake yanzu yanzu halifa to Allah sojoji suna gari da yan sanda kamar man gari halin ba kyau suna suna tafi da matan su da yaran su mu ma dole ne mu fita da yaran to sai dai ko da na tuntube ɗaya daga cikin shugabannin matasan kuninawa da ke garin wanda ko ya nemi na sake sunansa ya ko ta zargin kan cewa su suka soma tsokana abin da ya faru a nan shine bude garin mu kuma wannan safin da muna yin nan tun kakanaye in za a yi safin nan muna gaya wa mutanen gari su shiga cikin gida to sati mu kuma ya fita za mu wuce ne mu tafi gidan safi da muka wuce mun zo muna tafiya gidan safi sai fulani sun kama yin yele sannan kuma kasan dole ran dodo zai bashi sai ran dodo ya bashi kuma kasan mu kuma nawa mu ba mutane ne ragwaye kenan ya mako zuwa yanzu tuni fa aka tura sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma domin maido da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp david misali ya tabbatar kakakin 'yan sandan wanda bai bayyana adadin rayukan da suka salwanta ba ya ce yanzu haka kura ya soma lafawa. samu labari akwai matsala wannan wurin so da safe da an tura jami'an tsoro wanda kuma Eh, muna jiran bayanai da kuma irin abin da ke faruwa nan ba da jimawa ɗaya za mu samu karin bayanai daga wajen su da ce ta san wuri nan da ke yana da nesa wanda zai dauki lokaci a karasa bincike da ko kuma ke faruwa so a takaice yanzu ba za mu iya ba da waɗansu bayanai sosai ba amma dai ina mai tabbatar da cewa an riga an tura jami'an tsaro a wannan wurin. To sai dai ko wannan sabon tashin hankali na mako zuwa ne aure kaɗan da wani taron sulhu da aka yi tsakanin shugabannin al'umman yankin lau kuma ma ba je ko ina ba sai ga wannan sabon tashin hankali batun da kwamishinan yara labaran jihar mr anthony damburan ke cewa za su bincika zan tura maka mitin da stakeholders suka yi a afawa inda an sa hannu za a dauki matakai don wannan rikicin ya saya amma na kuni ne nan yadda ya taso mu ba mu gane kai ba akan gaskiya domin saura wuraren da da abun ya tattaba duk wannan zaman da aka yi ya tattare shi amma abubuwan da suka sake tasowa jiya da yau nan akan gaskiya sai sai Allah. To kamar wani mataki za ku ɗauka honorable ganin kan cewa abun an ce akwai batun dodo wasu suna ganin kamar kan cewa akwai siyasa cikin lamarin gabaki daya. Eh ba za ta sa ba domin akwai maganganu da yawa kuma wannan maganganun kaga kamar ni ba zan taba wani magana kai abin ban tabbatar da shi ba. Amma ni abin da na sani shine kaga duk harkan siyasa duk ya shafi lafiyan jama'a da ci gabansu da hmm. jin daɗinsu. Hmm. To saboda haka ya kamata abu irin waɗannan tun daga daga farko tun in ana ce, ai na yi cema na lawayi shekara uku na zo na samu rikici sai da na tabbatar na na shirya mutane na nemi sulhu aka shirya har shekara uku ya tashi ba wanda ya taba wani to amma kaga harkokin da suke tafiya dole ne ai shugabanni komai haƙƙi na kansu su tare irin waɗannan abubuwan shi yasa aka yi wannan mitin na, a inda chairman local government sarki da wakilai na kabilu yandan fulani janjo da mumuye sun zauna sun daidaita sun sa hannu a takarda cewa wannan abun bai taso ba to amma wanda ya taso na akan gaskiya abu ne wanda mu ba za mu yauni magana na rasa inda za mu fara amma dai an tura jami'an tsaro yanzu haka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta yau babu wani takamaiman maudu'i da muke magana a kai saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abubuwan da ke ce muku tuwa ƙwarya. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kafin nan a shakata da wannan waka. da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar kabilanci da bambanci Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ku zauna Najeriya ƙasa uwa Najeriya ƙasa Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Borno wane ne akan layi daga Borno? Ibrahim Ibrahim Nigeria. tuba muna sauraron ka menene ah, a ra'ayinka yau? mu ra'ayinmu a kan magana wayannan sanatocin da suke komawa jam'iyyar pdp mu duk wani munafiki dama mun yi addu'a allah kawar mana da su kafin nan zaɓe dubu da goma sha tara ko buhari ne yake kan gadon mulki insha allah shi yake da sai mun zaɓe ne iya addu'a mu to malam mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je adamawa ne akan layi daga adamawa a jihar adamawa karamar hukumar hon ana magana da suleiman yusuf wanda aka fi sani da suleiman turai to malam suleiman muna sauran ka a yau ra'ayi ra'ayina a yau shine dukkanin yan majalisu wanda suke canza sheka daga jam'iyyar apc suna komawa pdp mu talakawa dama mun san burinsu mun san ra'ayinsu akan shugaban kasa mun ga ayyukan da shugaban kasa ya yi abinda mun yi shekara da shekaru tun muna yara muna kokarin mu ga irin wannan sauyin ba mu samu ba sai gashi Allah ya kawo mu akan jihar Baba Buhari akan jihar Baba Buhari in Allah ya yarda Baba Buhari babu abin da zai ka da shi wannan mulkin da ni da nake magana yanzu da talakawa na iri iri na to malam Sulaiman mun gode da wannan ra'ayi na bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa ke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah mun ni abin da nake dubawa na ra'ayi yau Juma'a ya kamata 'yan arewa su tsaya su natsu saboda tsohon nan tsohon shugaban kasa Obasanjo. Hankalin shi ya riga ya kwanta domin so yake mun ya raba kan 'yan arewa 'yan siyasa arewa ya raba hankalin su ko kuma ya raba yadda yi tunanin mutane yan arewa suke don haka to hankalin shi da alhaji musa ya za ka ce ya raba kan yan arewa ta yaya aka yarba kan yan arewa ta wace hanya za ka ce ya raba kan arewa idan ya zuga wannan ya koma pdp ya zuga wannan ya koma sdp duk an wargaje ai kaga ba za mu samu karfin da za mu dage akan irin abubuwa don haka da haka ne muke ba al'umma shawara sai ka duba irin mutanen ka tantanta wani suke tare da al'umma tare da su kamar irin su muhammad salisu wanda ake kira da dan zuma pa a nan juru a nan jihar kebbi to alhaji musa duk da yake dai ka faɗi ra'ayinka amma dai kasancewar kowane dan siyasa yana da nashi ra'ayin cewa zai iya zama kuma ba tare da ya ɗauki maganar wani ba to mun gode dai da wannan ra'ayi na ka bar mu je tarbawa wani ne godiya kwarai da gaske da fatan za a tashi lafiya. To mun gode. Taraba wani ne a layi da Taraba. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kuna magana da Sadi Haruna ma dakin je. To mana Sadi muna sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau? Ra'ayina game da ku ma'aikatan biyu ne. Muna roƙon ku yawa ku zo jihar Taraban nan ku tura wakilin ku ya duba jika ukari zuwa bantaje wallahi yanzu a bangaren tsaro bantaje jama'a bantaji gaba ke da cikin bantaji bai wuce dan sanda kwaya daya kwaya daya muke da fiye da shekara biyar na biyu wakilin ku da kuke yake saya jalin da yake sayawa baya isan baya bai san ma me me ake a area a bangaren mu magaba ke da ba sai dai abu ya tashi kurun a buga mashi waya a fada kurun to menene ke faruwa yanzu haka a yankin da kake magana da ba da ba wakilin baya kaiwa gare shi Eh, to domin abin mamaki abin da ake yi daban sai mu yi ana bayani kuma daban a rediyo wannan shi ke daure mu kai to akwai wani abu ne da aka yi daban da baka da ka ji ba daidai ba ko to yawa abin da shafi kamar rikice-rikice da sauransu da ake yi a iriyan bangaren eh, ukari loha gwamnati duk bayan da ake yi da yawa magana ba haka bane bayan da za mu yi wannan kafan rediyo ne muke dan samu muke magana kamar yanzu nake magana da kunna amma duk rahoton da wanda kawo bangaren gwamnati kun zaji a fada su fada ra'ayin su kun shige na magana a ce yan sanda ya fada a kashe biyar sai ce an kashe goma ne guda biyu to da fatan ko da ke yana ma jin ka yanzu haka a rediyo kuma na tabbata zai ci gaba da bibiyar abubuwan da suke faruwa to mun gode da wannan ra'ayi na kamar sali bari mu je jigawa wani ne akan layi daga jigawa suna magana da Sula Tela kankaren na gona kofar yamma babura Sula Tela. To Malam Sula Tela muna sauraron ka menene ra'ayinka? Um, wani kuka na ne nake so a isar mudi ga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badaru. Na'am. Do Allah do annabi yanzu dai talakawa sun shukari din su da dan abin da za su yi. Muna fata do Allah do annabi wadannan mutane da suke shigowa suna cinye mana amfani tun bai na ba ma. a san matakin da za a ɗauka tun kafin wani lokaci. ya suke shigowa suna cinye muku amfanin gonanku? Wasu mutane ne da ƙasashen waje da shanunsu da tumaki suke shigowa sai su same ka a gonar ka in kayi magana ma su kashe ta bisa rigima da su. To to shawarar da zan baka dai shine ka ku tuntuɓi tun daga kan kawunsilan ku zuwa shugaban karamar hukuma da zuwa sama su za su miƙa wannan kuka a ɗauki mataki a kun bi wannan hanyar kuwa? eh a bara an bi amma abun dai ga shiga yadda yake saboda haka dai muke so mu tunatar da su kafin lokacin ya zo to ma su mun gode da fatan waɗanda aka faɗa domin sun ji kuma za a ɗauki mataki kan wannan bari mu je bauchi wani ne aka layi daga bauchi Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Amin wa Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna sauraron ka. To ra'ayina na yau dai zan mika murna na ne da kuma farin ciki da godiya wa muhammadu buhari da ya zo jihar bauchi jiya muna godiya allah ya mai da shi gida lafiya kuma ya tafi kasan ingila allah sa ya kara hutunsa lafiya babban abin da muke so mu yan jihar bauchi shugaban kasa ya mana shine maganan kafin zaki dam din nan lalle muna so shugaban kasa ya taimake mu akan maganan wannan kafin zaki dam domin mu samu wajen noma da kuma kiwo yin wannan dam shine zai ba mu dama mu bunƙasa noman mu na kafin zaki shugaban kasa ya taimake mu yan jihar bauchi ya mana na gode mai magana ayuba garba imam to malam ayuba mun gode da wannan ra'ayi na kai kira bari mu je niger wani ne akan layi ga jihar niger ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim muna sauraron ka me zaka ce a yau To gaskiya ni yau abin da zan ce game da ainihin masu canza sheka daga wancan jam'iyya daga wannan jam'iyyar ta APC zuwa ga PDP. To duk mafi yawancin su gaskiya addu'ar da ainihin zalunta da suke wa talakawa to ita ce ta fara kama su kuma Allah da kashin su ne bushe. Dan saboda damar da suka samu tun zamanin Obasanjo har zuwa yanzu ba su yi mutane aiki ba sai yanzu kuma ga Allah ka wanda zai mana aiki sun ki su aiki kuma yanzu ce sun canza jam'iyya ga mai aiki to baka ganin Malam Ibrahim baka ganin wannan ra'ayinsu ne suna da wannan ra'ayin dokar kasa ta ba su damar shiga din da yin duk wani abu eh, da yanci ne ai su nemi su da suka zaɓe su ai su nemi talakan suka zaɓe su bayan ra'ayin su ne wannan ba ra'ayin talakan Najeriya ba to Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Fatakwal wani ne akan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya suna malama. sunana salisu mai dabino daga garin fatakwal to malam salisu muna sauraron ka to alhamdulillahi kamar yadda allah ya nuna mana a wannan da masu fita daga jama'iyyar apc ina suna ta koma pdp hmm. to allah ya nuna mana dama mu dama mun san dama can ma ba yan apc bane ba dama dama duk kamar yadda buhari ya faɗa ne duk gurbi ne kuma yanzu Allah ke tafisar da su yanzu ne Allah ke tsabtace mana ainihin jam'iyyar ta musu APC. To baka ganin ya haka zai kawo nakasa ga jam'iyyar mai mulki yanzu? ai in sha Allahu ba wani kasu sai ma kara farin ni ne za ta yi kuma wancan jam'iyyar ta PDP daga zana ta tuba ɗin nan banar gani abin za su zo ta kasance musu. To za su mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayan kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya mu za mu sake ba ku dama buɗe layuka domin ku kira ku bayyana mana ayyunku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu a na cewa karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma gashir mu na gaba. wasanni a takaice. tsohon kocin kasar jamhuriyar kamaru hugo bros yana neman kasar ta kamaru da ta biya shi waɗansu magudan kudadensa har miliyan ɗaya da rabi na yaro bros shine ya jagoranci kasar jamhuriyar kamaru zuwa gasar cin kofin ƙwallon kafa da aka gudanar a kasar jamhuriyar gabon a shekara na dubu biyu da goma sha bakwai an da inabitavis lions ta ɗauka kofin bayan sun gabza da kasar masar a wasan final kamaru ta ci kasar masar ɗin biyu masar kuma ta jefa kwallo ɗaya a ragar kasar ta jamhuriyar kamaru waɗansu matsaloli suna neman hana wa kasar ta jamhuriyar jamhuriyar kamaru daukar nauyin gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za gudanar a kasar a shekarar dubu da goma sha tara na tambayi malam zakari masani na kwallon kafa na kasar kuma yana bin diddigin gasancin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar ta kamaru na tambaye shi ko mai yasa kasa take fuskantar waɗannan matsalolin to abin da zan fara ga maka shine a gaskiya da zai wuya eh, kamaru ta tada wannan gasar saboda daga alamu ga sunan zahiri da ke nuna mana cewa kamar ba ta samu tada wannan gasar ba saboda malam awal da ko su jite-jite da ke yake da yanzu wato inda wasu kafafen yada labaru jaridu hakan nan suka fito kamar jaridar mutation jaridar lisansiyel da investigation na makonnin nan suka nuna cewa kamar ba ta cimma burinta ba saboda misa Eh, sun nuna cewa cikin wannan wato jaridan su suka rawaito cewa kamaru na cikin wato samun yarjejeniya tsakaninta da kasar Afrikos da yake ita ce dama bakuncin wannan gasar a 2021 to eh, kasancewa kamaru na cikin matsala shi sa kamaru take nema ta ainihin wato shawo kan lamarin da cewa ba za ta iya haɗa wani gasar a wannan a shekara mai zuwa 2019 ba za ta ba ma wato Afrikos. ko kuma morocco za ta ɗauki wannan wato wannan gasar muna ganin cewa eh, shugaba biya ya ɗauki alkawari a gaban wato jama'a cewa za a wannan gasar amma kuma gaskiya ba za a iya cimma buri ba a yanzu da muke tafiyar nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. To yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bada tukuci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira tukuci adalci zai bada tukuci dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda zai bada bayanan da za su kai ga kamawa ko yanke hukunci a kowace ƙasa a duk wanda ya aikata ko hada baki aka aikata ko kuma ya taimaka wajen kashe ba Amurka Joel Shrum. A ranar 18 ga watan Maris ne a shekarar 2012 aka harbe aka kuma kashe shirum ɗan shekaru 29 da haihuwa yana kan hanyar sa zuwa aiki a tais a ƙasar yaman lokacin da wani ɗan bindiga da aka goya a kan babur ya tsaya kusa da motar shi ya harbe ya kuma kashe shirum wani jami'in gudanarwa kuma malamin turanci a wata cibiyar horarwa ta ƙasa da ƙasa ɗaya daga cikin tsofaffin cibiyoyin bunƙasa ƙasa da ƙasa da ke ba da agaji a ƙasar yaman kwanaki kalilan bayan harin ƙungiyar 'yan ta'addan alka'ida da ke yankin larabawa ta ɗauki alhakin kisan tun da aka aiwatar da shirin bada tukuicin a shekarar 1984 shirin ya biya fiye da miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko hana ayyukan ta'addanci a duniya baki daya za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada tukuici na gwamnatin amurka a shafin sada zumunta na twitter a Justice.net. za a iya samun ƙarin bayanai akan shirin bada tukuici da ya shafi shroom a shafin intanet www.rawarforjustice.net duk wanda ke da ƙarin bayani akan wannan lamarin yana iya tuntubar ofishin bada tukuicin domin yin adalci ta shafin yanar gizo ko kuma a kan ta adresin imel na info at rawarforjustice.net ko kiran wayar tarho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai ko kuma aiko da wasiƙa zuwa harwarfar justice washington dc biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku usa za a saya dukkan bayanan da za a bayar sharhin murai amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnati amurka to a gaishe ka yanzu kuma ga safinar ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce tana hangen matsaloli manya-manya a gaba a kokarinta na kawar da barkewar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a Jamhuriyar demokradiyyar Congo. Yankin arewacin Kivu inda aka samu barkewar cutar suna fama da rigingimin kabilanci da siyasa tun kimanin shekaru ashirin da suka wuce. Babban jami'in masu kawo daukin gaggawa na hukumar lafiya Peter Salama ya ce aikin da suke kokarin yi a arewacin Kivu zai zama mai wahala da hadari akan sauran ayyukan da suka yi a baya. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce yana shirin sa hannu akan raba ikon dindindin da 'yan tawaye da kungiyoyin 'yan adawa don kokarin kawo karshen yakin basasar kasar da ya dauki shekaru biyar. Tun farko ministan harkokin wajen Sudan Muhammad Aldirdiri ya isa Juba don tattaunawa kan abin da ya kira al'amura masu muhimmanci da shugaba Kiir da ministan harkokin wajen Sudan ta kudu Niel Deng Niel. Sau'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba a ɗakin watsa labaran fadar White House don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna alamar gaza kushewa shugaban Rasha Vladimir Putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. To da a gaishe ki. To masu da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin. Safinatu Sodangi. Da ya tani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Nisar fil hashin gumal ke cewa a kwana lafiya. Salamu alaikum.